قال رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين ابليس يتي يا اوبنجي sakamakon ɓatar da ni da kai wallahi zan ƙawata musu saɓo a bayan ƙasa kuma wallahi zan ɓatar da su gaba ɗayansu daga tafarkinka madaidaici.